ku da hakan uwa matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa mai zo muku a kowane ƙarshen mako daga Studio Kalangu. Tare da ku yau ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rakiya Arimi. <laughs> ya ne gora da dama? Alhamdulillah gora yau dai da me kika zo mana. To gora yau za mu fara da zantan karatun littattafan turanci ta hanyar wani rukunin matasa wanda ake cema Club Livre Niger. wanda bai jima ba da cika shekaru uku. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu kawo muku zancen wani taron wayar da kai a fannin tsaro wanda shawarar matasan garin Agada suka yi. Da ƙarshe kuma kamar yadda muka saba sai filim na wasannin motsa shiki. Gora a cikin wannan sati ne rukunin karatun da ake cema Club Livre Niger ya gabatar da bikin cika shekaru ukunsa a filin wasan Centre cultural Franco-Nigeria. Haka ne Gora, rukuni ne wanda yake sa wajen inganta karatun littattafai a cikin makarantu. Ga tsokaci da Ilyasu Nuraddin babban sakataren gungun ya yi wa abokin aikin mu Ali Tajisir Ahmed. Burin club din shine na euh, bunƙasa kwarewa ta hanyar littattafai, janyo matasa ga karanta littattafai. a yau muna da mambobi 265 kowane wata ana ɗaukar littafi guda muna haɗuwa domin tattauna bisa littafin muna da kuma abin da ake kira filin yin gabatarwa kowace ranar laraba da lahadi ana zaben wani mamba club domin wakiltar wani kalami haka kuma akwai wani filin tattaunawa kowace ranar asabar bakin karfe goma na dare akwai kuma wani shirin adabi muna neman wani littafi mu gayyace ci wasu mutane sai a yi wani shiri kan littafin. Gora a garin Arlit, matasa sun fitar da wata sanarwa inda suka yi Allah da yanda sabon kamfanin kasar kanada wanda ake cema Global Atomic yake daukan ma'aikatansa. Sun fido wannan sanarwar ce bayan wadda matasan garin agada suka fiddo su matan ranar goma sha uku ga watan ogis bari in barku da wannan tsokacin ahmed ahamudu shugaban matasan da ke neman aiki na garin arlit ya yi wa abokin aikinmu usman umaru karin bayani don nous avons fait la déclaration sanarwa domin kawo goyon baya ga matasan agadas bisa ga sanarwar da suka yi ta ranar sha uku ga watan agusta na farko mun yi magana kan matsalar neman aiki na kamfanin global atomic baya bayan dukkan matasa abu sai gaba bisa ga yadda kamfanin global atomic yake daukar ma'aikatansa domin ba ya daukar matasa a gada tare da cewa sai mutuna da barewa domin a sa a cikin kamfanin wannan ba mu ji daɗin sa ba mun yi magana bisa kuma muhalli menene global atomic ya kamata yi domin girmama muhalli domin gaskiya ba za mu sake yarda ba a gurɓata mana muhalli. gura yanzu kuma bari mu leƙo garin Junju wanda yake karkashin karamar hukumar Gaya a jihar doso a can kin a wannan lokacin sayar da rake ita ce babbar sana'ar da matasa suka rike domin samun dan abun kore ma bakin su guda haka ne gora musamman ma da yake bana an yi saurin noman raken sannan farashin shi ma ya sauka bar da shi karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikin mu Fadil Alu ya turo mana a Jinju bana farashin rake yana daidai karfin saya ga kowa dalilin shine an yi sarar da wuri a cewar wanga manomin dole ne ake da saboda da inda ta samu wata guda nan gaba tana mutuwa nan kasan arke hawa hawa akwai manya akwai kanani wadda da kuɗi ita ce aka sai da 500 biyar arama jikka biyu 350 har jikka da hamsin ana samu eh to yanzu farashin na dan sauki sauki saboda hatta jikka kana samu amma ga yanzu mutanen ba su zakwa masu ɗauka dan saboda hanya. masu kasuwancin ta da dama na kasan Nijar musamman ma matasa sukan zuwa su saya a Jinju kuma suna samun cin moriya a kai kamar yadda wanga mai saidawar ya faɗa. muna zuwa zuwa gengu sayan rake mun saya muna aza motoci a kai mai a rake da kake gani ga talaka babu warinta saboda mu gaskiya a rake ta yi mana armi ta yi mana gida ta yi mana suna bukata duka in dai lokacin a rake yi wallahi mu tana biya in Allah ya so ya yarda Jinju noman rake na ɗaya daga cikin sassa da aka fi samu a ciyar da iyali kusancin rogo da hatsi. Sai kuma takaitaccen mu na yau gora. Ranar Laraba 14 ga wannan watan na Satumba da ta gabata ne kungiyar shawarar matasa na jihar Agadez suka tsara wani taro wanda ake ce Majurne Porto verde domin wayar da kanon al'umma a fannin tsaro. Haka ne gora wata hanya ce ga al'ummar garin musamman ma matasa don su samu su gane kalolin dakarun tsaro da irin nauyin da ya rataya akan kowanne. Ga rahoton abokin aikinmu musamman ƙara ƙulla danko ƙarfafawa da kuma tabbatar da hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma musamman ma matasa wannan shine gurin da aka tunkara ta hanyar wannan ranar a bayanin abdulrahman kutata shugaban kwamitin jihar na matasan agades kowa sha'anin tsaro ya shafe shi kuma manufar wannan haɗuwa a yau shine ƙarfafa da kuma kyautata hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma musamman tare da matasa wannan ranar buɗe kofar kusantar jami'an tsaro ga matasa ya ba su damar fahimtar aikin da jami'an tsaro ke yi a cikin al'umma. Wannan rana da aka buɗe ga kowa a kan tsaro abu ne mai mahimmanci ga mu matasa ya ba mu damar ganewa rawar da jami'an tsaro suke takawa wajen kare al'umma da kuma bayanai balle kwatance da muka gani. A gani na abu ne mai kyau sosai ga sauran 'yan uwa da iyayenmu waɗanda ba su sani ba. Su san menene ainihin aikin da ya kamata da ƙarin tsaron nan waɗanda suke yi na aga da su yi. Mai martaba sarkin Abzin Umaru Ibrahim Umaru ya bayyana cewar wannan ranar na da mahimmanci da fa'ida bisa ga batun tsaro a da'irar Agades. Wannan ranar tana da mahimmanci don haka ne muke godiya ga majalisar matasa da jami'an tsaro akan duka abinda suke yi domin kare jama'a. Albarkacin wannan ranar buɗe kofa ga kusantar jami'an tsaro al'ummar Agades ta fahimci fafutuka da aikin da kowane sashen jami'an tsaro ke zartarwa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Gungu Muhammad ɗantani. Kungiyar ƙasar Nijar ta 'yan wasan tserere da tsalle-tsalle za ta karɓi karon farko na haɗuwar Meeting International na Yamme zakaru mata da maza na ƙasar Nijar a cikinsu har da Amina Saini ko ne bisa auninsa za su fafatawa da zakarun ƙasashen Burkina Faso, Ghana, Benin da Togo a ranar Asabar 24 ga watan Satumba 2022 a hilin ƙwallo Stade General Saini Kunci na Yamme. A fuskar ƙwallon kafa kotun kaftin tawagar kwallo ta ƙasar Nijar Jean-Michel Cavalli a ranar Alhamis da maraice ya wallafa jerin 'yan kwallon da aka zaɓa don karan ranakun nan biyu na FIFA 23 ga watan Satumba za su fafata da ƙasar Misira ranar 25 da ƙasar Liberia. Kocin Mena ya sanar da ƙarshen kwantaragensa da ƙasar Nijar ranar 30 ga watan Satumba mai zuwa. an nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma gobe don Allah ya kai mu na rai inda za mu zo muka da wani sabon shirin. Insha Allah.